انا اتكلم انا اوكي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ina muna gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa ta yan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan godiya ga allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da iyawarsa da amincewa irin tasa yan nuna muna wato wannan rana ta alhamis don ci gaba da karatun waɗannan wato littafai a sati da ya gabata cikin arba'una wato hadis mun tsaya hadisi na ashirin da bakwai haka ne ko? na'am ce alhadisu sabi'u wal ashirin. يتشي أن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وأن وابصة بن مأبت رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استبت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في, في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن ya ce daga nawas wato dan sam'an allah yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙwale ya ce albirru husnul khuluqi wato albirru nagarta ko da'a husnul khuluqi wato shine kyakkyawan halitta kyakkyawan ɗabi'a shine kyakkyawan wato ɗabi'a wal ismu shi kuma zunubi abin da yake na zunubi ma haka fi nafsika shine abin da yake kai komo a cikin zuciyarka wa karihta an yattali alaihi nas kuma kake kyaman mutane su gane ka kana yin shi ina fata mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauke wato ya sauƙaƙe muna hanya ce ta gane aiki na da'a da kuma aiki wato na sabon Allah ina fatan mun fahimta kenan ba sai ka jira wani ya yi maka bayani ba a kai karan kanka in za ka aikata aiki ina fatan mun fahimta in dai mutumin kirki ne kai za ka aikata aiki ka ji abin kana kyamata kana jin kaikayi ga zuciyarka to wannan abu ba mai kyau ba ne ina fatan mun fahimta abin da sani ce in dai mutumin kirki kake saboda yau mun waye gari wani lokaci wanda mutum zai zo zai aikata aikin alkhairi amma yana ganin kamar wani abun kyama ne zai yi ina fata mun fahimta mutum ne zai zo ya riko ta zai je makaranta islamiyya yana ganin cewa kamar kwafsi sai ka ga ya zagaya can ya sha kwana can ya kewaya can wai ya kauce mutane kan su gane shi za a islamiyya <laughs> ina fata mun fahimta kuma islamiyya aikin ne ba yake alkhairi ba ne amma kaga yana ma mutum kaikayi cikin zuciya ina fatan mun fahimta dama idan shedan ya ɗebi mutum to za a waye gari lokacin da abun kirki shi mutum zai dinga kyama yayin da abun banza kuma shi yake alfahari da shi yana cika gaba ga shi shi ne zai yanzu idan 'yan kwallo za su wuce filin kwallo ka zo ka ga yadda suke tunƙahu sun sako ɗan gajeren wando ga suturar sunan ga fili da takalma ga hannu suna ganin sun isa ina fata mun fahimta har tsakiyar titi suke hawa gani ake yi ai an kai ƙarshen wayewa an waye an an, an, an, wato kur'a adaka, ina fata mun fahimta kuma iyakar ƙauyanci iyakar ƙauyanci eh motsa jiki ba laifi ba ne ina fata mun fahimta amma kada motsa jiki ya shiga hurumin allah hurumin da za ka nemi addinin allah shi motsa jiki zaka motsa jiki ne don ka samu lafiyar da zaka bauta ma Allah ba wai zaka bauta ma zaka ba zaka zauna bane domin ka motsa jiki ina fata mun fahimta a zaka motsa jiki ne domin ka bauta ma Allah ka ƙara samun lafiya ta bauta ma Allah ina fata mun fahimta Allah ya gafarta muna sai mu yi kokari mu kiyaye wannan kenan shine wa karita an yattali alaihi nas rawahu muslim wa an wabisa tumnu ma'bad haka nan daga wabisa dan ma'bad Allah yarda da shi kale yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace ji'ita tas'alu anil birri ka zo ne don kai tambaya akan da'a aiki na da'a ga Allah ka zo ne don ka san menene aiki na da'a ga Allah qultu na'am sai na ce eh wannan ne zo sani na fata mun fahimta qala sai ya ce istabti qalbaka ka buɗe zuciyarka wato abin nan ka karɓi gaskiya ina fata mun fahimta ka buɗe zuciyarka ka karɓi gaskiya ka gwama zuciyarka ka karɓi karɓar ma zuciyarka gaskiya ina fata mun fahimta albiru shi dai aiki na da'a ga Allah makma annat ilaihin nafs shine abinda zuciya ta nutsu da shi ina fatan mun fahimta albiru aiki na da'a ga Allah makma annat ilaihin nafs shine abinda zuciya ta nutsu da shi watma'anna ilaihi alqalbu kuma har yau da zuciya ta nutsu da shi ina fatan mun fahimta annafs wato zuciya alqalb kuma zuciya ina fatan mun fahimta annafs zuciya ina fatan mun fahimta alqalb kuma zuciya ina fatan mun fahimta zuciya mai taushi zuciya mai wato abin da neman gaskiya ina fata mun fahimta Abun da duk ta nutsu da shi ya wajen aikata shi wannan abin shi ake kira da'a ga Allah kada ka je neman tarifin wannan albir a tsayanan albirru maqma'annat ilaihin nafs wa ma'anna ilaihi qalb, ina fata mun fahimta wal ismu kaga zunubi ma haka fin nafs shine abin da yake kai komo a cikin zuciyarka wata taraddada fi sadr ma'ana yake wato je ka dawo a cikin ƙirjinka. ina fatan mun fahimta kana tunanin gaskiya ne ko kwandai ya ce wa in aftakan nasu wa ko da kawo mutane sun zo sun yi jayayya da kai akan wannan ka tsaya nan ga abin da ni na faɗa maka ina fatan mun fahimta wannan tarifin kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya sanar da mu ina fatan mun fahimta wannan kenan don haka <clears throat> ah, akwai hadisi can baya da mun ka karanto idan za mu tuna an gane ko akwai hadisi can baya da mun ka karanto in za mu tuna wanda yake muna magana akan shubha ko yake cewa shine abinda wato shi ba halal ba ya ce dai innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ko wa bainahuma umurun mushtabihat eh la ya'lamuhunna kathirun minan nas ko to wa bainahuma umur yace tsakanin su akwai wasu al'amurra mushtabihatun masu kama da juna wanda la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa mutane ba su san su ba abin da ake nufi da shubha shine abin da ka kasa kwankwance shi gashi kamar halal amma kuma za ka ga a zahiri kuma kamar akwai wani abu da ya dan surku gare shi wanda ba haramun wato ba halal din ba ina fata mun fahimta ko kuma za ka gane shi kamar haramun amma kuma ga zahiri kamar ga wani abu nan ya surku da shi ya wanda wato kamar halal ne ina fata mun fahimta shine shubha to annabi ya ce fa man ittaka shubuhati duk wanda ya wato kauce ma shubuha to kawai faqad istabra li dinihi ya kubutar da addinin shi wa irdihi da ma mutuncin shi ina fata mun fahimta yawa to nan wannan shubha ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake kokarin sake bayyane maka ita ya bude maka ita yake nufi da shubhat an gane ko da kaji ka ta ya aikata abu sai ka ji zuciyarka ba ta yarda maka ba tana ɗas ɗas ɗas ina fata mun fahimta ɗar ɗar ɗar da shi ya to wannan abun ba na kwarai ba ne ina fata mun fahimta amma in zaka aikata abu kana jin nutsuwa gare shi to albir kenan aiki na da'a kenan amma mu kula da kuma bayanin da ne ɗazu shedan yana shigan mu yanzu dan kwallo sai ya dinga jin ya nutsuwa yake ji yana yana hawa bisan tsakiyar titi an gane ko yana taya da dan gajeren wando ga al'aura ta nan tana ta yawo ina fata mun fahimta shabal shabal kaga katoton banza <laughs> wallahi Allah ya gafarta mana ina fata mun fahimta wallahi yan kwallon zamanin gaba su da kunya <laughs> ko ba haka nan bane eh, haka masu kwallo da Allah dinga sun na kwarai ina fata mun fahimta a dinga shiga ta kwarai ina fata mun fahimta an gane mun yi atakin din cikin kwallo ina fata mun fahimta amma dai ba irin wannan ba ina fata mun fahimta nan ba tara da sha uku babu wadda ban halba manyan kuma lambobi ne ko ina fata mun fahimta a kula a yi kwallo da mi da sunan motsa jiki ina fata mun fahimta a yi kwallo da sunan motsa jiki kada ka yi kwallo ina fata mun fahimta ta zamo maka wata hanya ta neman kuɗi ko ta zamo maka wani nishadin rayuwa wanda shi ne za ka yi zuciyarka ta nutsu a'a alƙur'ani za ka zo ka karanta in baka zo makaranta alƙur'ani ba karatu ya wuce ka sai ka dinga jin damuwa abinda ake so kenan ina fatan mun fahimta amma a duniya duk abin da ka ɗauki hankalinka ka aza gare shi in ba addini ba ne ko wallahi ka hau gwari kuma za ka yi nadama sakan na farko da mala'ika zai ɗauki rayuwarka wannan sakan shine na farkon da za ka fara nadama a rayuwarka kaga wannan neman kuɗin ba wajibi ba ne ko ba wajibi ba ne na rayuwa amma wannan neman kuɗin sai ka ɗauke shi sai ɗauke maka hankali akan barin Allah da manzan Allah wallahi za ka gane kuranka in ka je gaban Allah neman dai kudi ko ya ɗauke maka hankali kabbar Allah kabbar manzan Allah kawai baka da wai wani lokaci da zaka iya bayarwa a wuni awa ɗaya ko awa biyu wanda zaka je ka san addinin ka ko kuɗi dai kuɗi ko zaka nema ka ta nema ita nema ka ta tarawa ita tara su ita beda ita tarawa zaka je ka yi ma Allah bayani ina fata mun fahimta eh zaka yi ma Allah bayani an gane Allah ya gafarta mana eh da masu laski na ko Allah ya gafarta mana an gane su wannan kenan الحديث الثامن والعشرون عن أبي, نجي أو عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمزي وقال حديث حسن صحيح دقابي نجيح وتنجيح أنا كرنتا دا نجيح أنا كرنتا كمدا وتنجيح إرباض من سارية إرباض وتنساريا ألا يرد شي قال wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi muna wa'azi mawu'izatun wani irin wa'azi ina fata mun fahimta annan taukidi ne wajilat min halqulub wanda zukata sun girgiza a dalilin wannan wato wa'azin ina fata mun fahimta wa zarafat min hal'uyun idanu sun zubar da hawaye a dalilin wannan wa'azi faƙulna sai muka ce ya rasulallah ya manzan Allah ka annaha mau'izatun muwadda wannan dai kaman wa'azi na ban kwana kaman wa'azi na mai barin duniya in haka ne fa'ausina kai muna wasiya ya manzan Allah mi za mu riƙewa a bayanka ƙwalisa ya ce usikun bi taqwallah ina muku wasici da tsoron Allah bai ce usikun bi malin ba ina muku wasu ci da neman kuɗi bai ce haka ba ina fata mun fahimta usikum bi taqwallah ina muku ci da tsoron Allah ina muku wasu ci da tsoron Allah ku samu tsoron Allah cikin zukatanku ina fata mun fahimta azza wa jalla ya girmama ya ɗaukaka sam'i da ji wa da yin ɗa'a ga shugaba ina fatan mun fahimta musulmi wa in wannan za ka ku kaddara shi ne kun ga bai kawo shi ba ko amma a wani lafazin hadisin kuma ya kawo shi ina fatan mun fahimta ya ce wa sam'i wa ta'a alal mar'il muslim ina fatan mun fahimta ka jiya kuma ka yi da'a ga shugabawa musulmi wa in ta'ammara alaikum abdun ko da kau an shugabantan muku da bakin fata ne ina fata mun fahimta bawa ko da an shugabantar muku da bawa ne ina fata mun fahimta a wani lafazi ya ce habashiyun bakin fata ina fata mun ɗan afirka kenan ko da bilal an ka tura muku a matsayin gwamnu. ina fata mun fahimta fa innahu man ya'ish minkum domin duk wanda ya rayu daga cikin ku fasa ya rahtilafan kathira zai ga sabani mai tarin yawa zai ga sabani mai tarin yawa fa innahu man ya'ish minkum lalle duk wanda ya samu sabani daga cikinku, fasa ya sayara lafan kathira zai ga sabani mai yawa wai kuwa mai doku eh har da kai <laughs> Allah ya gafarta mana imam al-ghazali an kai o mai doku so da kyau اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي annabi ya ce ga abin da nake horonku da shi na biyu fa'alaikum bi sunnati ina horonku da bin sunnata ku tsaya ga tafarkina ina fata mun fahimta sunna ai a tsari ina fata mun fahimta an gane ko sunna ai a sabil ina fata mun fahimta fa'alaikum bi sunnati ina horonku da bin sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin da sunna khalifofi na shiryayyu almahdiyin waɗanda Allah ya shiryar da su suke shiryar da mutane na fata mun fahimta su ne fa su abubakar su umar su usman su ali waɗannan fa duk su ne fa su ne alkhulafa'ur rashidin ɗin nan kuma annabi ya san su ya yi lokaci da su ya yi zamani da su ya san su asuwa kuma ya ce a yi riko da sunnarsu bayan shi sai ya ce a yi riko da sunnarsu ya yarda su na kwarai ne ya yarda su na arziki ne ya yarda muminai ne ya yarda nagari ne ya yarda za su shiryawa ya yarda a bi su a je aljanna sai wani yanzu ya taho dan fakhalafa min ba'dihim a adaa'u ad-dina wa taba'u shahawat sai sun ka zo wai wai waɗanda wai su ne Allah lataci su kuma su an na ƙwarai to an nemi gaskiya wurin nan an so a yi gaskiya an nemi a zauna lafiya an gane Allah ya gafarta mana yace abdu alaiha bin nawajis annabi yace ku yi riko da ita da ganku. waɗannan manyan abin nan ko waɗannan manyan hauru ko annabi ya ce ku yi riko da ita da su waɗin ku sa su ku damƙe ta ku riƙe ina fata mun fahimta ka san in ka ciji abu da wannan abin nan ko an ka ce ana so za a janye shi yaya Allah ya gafarta mana mm. an gane sai dai a yi na malar sani ya ga a a ya miƙa ba shi ke na ba huta Allah ya gabar ta ina fata mun fahimta imam al-ghazali an gane

me yake nufi da sabon abu a cikin addini shine abin da Allah bai faɗi ba manzon shi bai faɗi ba waɗannan sabon ba su faɗi ba daga baya ne an ka zo an ka kirkiro shi an ka sa cikin addini shi ya kagaggen abu an gane ko amma abin da an ka bari can an gane ko da dadewa sai yanzu an ka zakalo wannan hadisin sai an ka zo yanzu ana aiki da shi ya sabo ne kagagge ne na fata mun fahimta Allah kai mana jagoranci annabi ya ce fa'in na kulla bid'atin dalala domin duk wani kagaggen abu to bata ne kai tsaye ina fata mun fahimta kai tsaye duk abin da annabi bai koyar ba salati ne wata sallace wani kalan zikiri ne wani an gane ko ina fata mun fahimta kallon zikirwa ai har ga sunan ina fata mun fahimta ka ɗauki wannan ka malkwashe ka juye ka karkace ta nasir al-haƙi bil eh, eh, Allah ya gafarta mana kuma sai an ka gamo da limaminmu kuma babanmu Allah gafarta mana وأكومي الحديث التاسع والعشرون أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان رمضان أو تحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطبئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا هزوا كرشكو حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على, مناخ مناخرهم إلا حصائر ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح daga mu'az dan جبل ألا يردد da قال ya qultu sai ci ya rasulullah ya manza Allah akhbirni bi amalin ba ni labarin wani aiki yudkhiluni aljanna wanda zai shigar da ni aljanna na'am wa yuba'iduni anin nar kuma ya nisantar da ni daga wuta qala sai yace laqad sa'alta an azimin hakika kai tambaya dangane da abu mai girma Allah yana da girma ko bai da girma abinda duk zai kai ka aljanna ba mai girma bane abinda zai nisantar da kai daga wuta fa annabi ya ce wa hula hula yasirun amma shi wannan abu mai sauƙi ne alaman ya sarhullahu ta'ala alaihi ga wanda Allah ya sauƙaƙe ma shi amin amin ya ce ka bauta ma Allah la tushriku bihi shaia kada ka yarda ka hada shi da wani وتقيم الصلاة يجيك تسأل دسالة وتؤتي الزكاة كبائر زكاة وتصوم رمضان كي أزم وقت رمضان وتحج البيت كما كزيرة لكن الله ثم قال سنسي أن نبي يجي ينزم من نعم سيجي ألا أدلك على أبواب الخير to yanzu tun da na faɗa maka abubuwan da za su shigar da kai aljanna su nesantar da kai daga wuta shin ba zan faɗa maka wato ba zan nuna maka wato ba zan nuna maka zuwa ga ƙofofin alkhairi ba ya ce as-sawmu junnatun kaga shi dai azumi to garkuwa ce ina fatan mun fahimta ya anka ce wannan kalmat tana cikin thulathiyat ina fatan mun fahimta ya anka ce junna ina fata mun fahimta garkuwa yan ce janna ƙorama ƙorama an gane ko lambu ko ka ce aljannat ai aljanna ƙorama kenan ko Allah ya gafarta mana gidan daɗi kenan na'am ya an ka ce kuma jin eh, eh na'am jinna an gane ko wato abin nan kenan an fahimta wato aljani kenan an gane shi na sa ake ce ma abin nan janin an gane ko dan jinjiri da yake cikin abin ga saboda ɓoyar da yi an gane wannan kenan wasadaqatu tudfi'ul khadi'ata Sadaka to tana bice wato kurakurai zunubai kama yudfi'ul ma'an nara kamar yanda wuta take bice wato ruwa suke bice wato wuta kamar ita sadaka da ka gani ko mu dinga sadaka ko mu dinga fitar da abun alkadar kada ka zama cikin allazi jama'a ya sabu wato hibbun almala eh kai hudin ta na waje insha Allah gafarta mu ina fata mun fahimta an gane yawa wasadaqatu ita sadaka tudfi'ul khadi'ata wato tana kashe wato tana share wato zulubai kama yudfi'ul ma'an nar kamar yanda ruwa suke wato kashe wuta wa salatun rajul fi jawfin laili hakanan sallar wato mutum a tsakiyar dare sun matala sannan sai Allah su yana wata ya karanta wannan ayat تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون التي فلا تعلم نفس ما أخفيت من قرة أعين جزاء التي بما كانوا يعملون الله أكبر sun matala sannan Allah ya karanta wannan ayat ta jafa junubuhum suna nesantar da wato gangar jikinsu anil mabaji'i daga wajen daga makwancinsu yad'una rabbahum suna roƙon ubangijinsu ay ya'buduna rabbahum suna bauta ma ubangijinsu khawfan akan tsoro wa tsama'an da kuma fata na rahama Allah wa min ma razaqnahu dangane da kuma abinda Allah ya arzitar da suwa yunfiqun wato suna ciyarwa sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun wata rayuwa bata san ba ma ukhfiyat min qurrati a'yunin abinda wato an ka boye mata na wato farin idanu jin dadin zuciya kadiba fa hurun inin ka amsalin lu'lu'in maknun sai an ka ce jaza'an قاصرات الطرف لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان وغدي وغدي انك كلا كدوبا in ka zo wani wuri ba tare da an zo an kabiya kuɗi ba an zo an zauna an ɗaura an shafa fatiya an gane ko to Allah zai casa kan yi lahira ina fata mun fahimta can fa haka kawai za ka isko su gaje gaje Allah ya gafarta mana Imam al-Ghazali eh. wato nan kawai a kai Allah ya gafarta mana ina fata mun fahimta wa burtuqalul janna kenan ko <laughs> Allah ya gafarta mana الله يغفر تامنا الجنة كينا الله كبامو الجنة الله يجي جزاء بما كانوا يعملون سكمكوني نأبون لسون كسان شسون عيكا تاوى ثم قال سنسيتي ألا أخبرك برأس الأمر شمبزن باك لاباري أكن واتو أسلين واتو الأمر با وعموده دا جمشكي ني وذروة سنامه دا قولو لوشي qultu sai na ce bala ya rasulullah a faɗa mana ya manzan Allah sai na ce mana ya manzan Allah ƙala sai ya ce ra'asul amr ai asalin wato al'amari al-islam shine musulunci miƙa waya kawai total submission sai kuma Allah ya ce udkhulu fi silmi kafa idan za ku shiga musuluncin to ku shiga gaba ɗaya ina fata mun fahimta yawa wa umudihi abinda at ginshikin wato abin nan addini as-salatu ita ce sallah ina fata mun fahimta an gane wa zirwatu salamihi tsororuwat wato abin nan al'amarin aljihadu shine yin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah jihadin nan kawo akwai na takobi yanzu an bar shi ko akwai na bindiga shi ma yanzu babu shi ko amma yanzu akwai na me jihadul maliya Eh, jihadi na kuɗi akwai jihadi kai na talauci ma akwai yau ai ustaz yanzu ya gama mana bayani ko ba ya yi bayani ba ya ce ginin nan rantsuwa ma yi ko ya ce wallahi bayan yi in babu talakawa ina fata mun fahimta an gane suwa ne ne ka zuba kankare su ne ne ka dan bulo su aka gina kabari su aka iza ƙasa su aka ji da abin nan gawa daga abin nan ina fata mun fahimta yanzu bari in tambaye ku da masu kuɗi yanzu ka gani yanzu in tambaye ku yanzu in tambaye ku ana ji duk mai kudin da ya mutu tun daga shugaban kasa har gwamnu har duk wani minista wani sanata wasu 'yan majalisu har zuwa wasu abin nan an gane ko kansaloli ina fatan fahimta har ƙasa yan ka dawo mulki wannan na gargajiya tun daga sarki har zuwa daga ci ina fatan mun fahimta har zuwa mai anguwa ina fatan mun fahimta duk wanda ya mutu ka je ka gani makabarta duk wanda ya mutu a to satannai da sun ka wuce sati uku da sun ka wuce ba ku gani ba su masu katar rigunan da Allah yana suke tsatsaye ba gefe suke ba tsatsaye su ne ya ce suna ta hidima wato yana cikin abin da na sa kullun nake ƙara wato nasiha ga masu kuɗin gana mu wai don mi nasa ba za su girmama waɗanda su ne za su yi musu gata bayan mutuwarsu ba waɗannan fa abokanan nasu waɗannan abokanan nasu ba za su tsina na musu komi ba bayan mutuwarsu kaga talakan nan wanda in sun ka wulga ba su iya gaida shi in ya gaida su su kaɗe abin da kai wallahi shi ne zai musu gata bayan mutuwarsu shi ne dama kai ne yau kana da jami'a ina da jami'a ka mutu yau in dai kana kusa da ni ne shi ne in dai ma kuka na an gane ko ta bakin mata kukan kara kenan wai kun sa wani kukan kara akwai allah ya gafarta mu ka gani to ku tsaya ku ci da 'yan kasuwa da ma ma'aikata gwamnati da kowa da kowa ina fata mun fahimta kowa ya saukar da kanshi kawai ina fata mun fahimta ka saukar da kanka kowa ka gani ka girmama shi baka san wane ne zai maka amfani ba ranar da kake neman amfanin al'umma wallahi duk waɗanda kake wuce wannan kan mota kana wuce su kana rufe glass baka son gaida su baka ansa gaisuwarsu baka son yi musu sallama baka son hirarsu baka son kusancin su gare ka wallahi su ne za su zamo maka gata ranar mutuwa ka ranar da kabbar duniya ina fata mu fahimta ka je duk mutuwar da za a yi ko shi wane ne ya mutu ko shi shugaban ƙasa ne aƙalla waɗannan waɗanda a can an gane ko waɗanda suke ciyarin ƙasa to ka duba da kyau ba su ba ne waɗanda suke wato abin nan ɗin ba su ba ne suke gina kabarin aƙalla kun san babba da abin sama da abin nan an ce eh, menene sama da saman ta ko gaba da gabata aljani da ya taka wuta ina fata mun fahimta ya ji ɗas ya ce gaba da gabata tabɗe jam ashe akwai mai maganin mummuma ina fata mun fahimta to in shugaban ƙasa ne ka tsaya ka duba za ka ga insha Allahu waɗanda za ka ga suna waɗannan abin ga su ne irin daraktoci da sauransu da sauransu su ne za ka ganin can. ina fata mun fahimta waɗanda lokacin da yana rayu su ba kowa ba ne gare shi in eh, irin ma dan wulakanci ne su gaba ɗaya ba ma za su samu ba ma su da wata dama wadda za su je su gaisa da shi ya. ina fata mun fahimta amma duk wani minista yana da wahala ka gane shi yana jefa ƙasa cikin kabari shugaban ƙasa ya mutu ko gwamna duk wani minista yana da wahala ka gane shi yana gina kabarin ina fata mun fahimta duk wani abin da minista ko wani sanata yana da wahala kaga su ne suke ɗauko itacen suke jerawa in ma sun yi ƙoƙari sun ɗan miƙo ice kara ce ina fata mun fahimta kai wai ma mutum wai mi ashi kai yanzu wanda za a tawa a danne da itace a danne da itace shi kenan kuma to ina kai ina wani abin nan kafafa cikin duniya ina kai ina bugun gaba ina kai ina buɗe kirje cikin duniya Allah kai mu na gafara Allah ka sassauta zukatanmu والسرقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع ذو حتى بلغها سيد كي يعملون واتو جزاء بما كانوا يعملون سكمكو قابل سكي أي كتاكينا ثم قال سنسيتي ألا أخبرك برأس الأمر وجشن بذن أه؟ موچننكو فذروة سنامي الجهاد ثم قال سنسيتيكو ألا أخبرك شن بذن باك لاباري بملاك ذلك كله قا أبندا wato zai tattaro waɗannan dukkaninsu ƙultu sai na ce bala ya rasulullah faɗa mini ya manzan Allah fa a bi lisani sai annabi ya riko da harshen shi ya nuna harshen shi wa sai ya ce kuffa alayka haza ka kama wannan naka kaga harshe ihfaz lisanaka ayyuhal insan la yuldaghannaka innahu su'ban haka wani abin nan mai hikima yace ina fata mun fahimta yace kan fil maqabir fi sari'i lisani mutun nawa an makabarta saboda girbi girbi abinda har sun sun ka girbo ka kama harshen ka wannan harshen da ka gani bala'i ne ina mun fahimta amin amin قلت سينتشي يا نبي الله يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به شي يزمو زا كاما مدى أبند ما مكي فدي دهر سمو فقال سي النبي يتي ثكلتك أمك أيكو ما هي بيك تاي وابنك أيو ما هي بيك تارساك كيشنك wahal ya kubbun nasa finnari shin ka taɓa jin wanda an ka kifar a cikin wuta ala wujuhihim akan fuskokinsu au qala ko kuma annabi ya ce ala manakhirihim akan wato karahancinsu illa hasaidu alsinatihim in ba don harsunan harsunansu sun ka girbo musu ba shi idan ka ji an kifa mutum an kifa fuskan mutum cikin wuta ko ka ji an goga hancin mutum cikin wuta shin ka taba jin an yi ma mutum irin wannan in ba harshen shi bane ya girbo mishi tsaya ka gane su kawo ga sunan daka-daka kuma la ya asunallaha ma amarahum wa fa'aluna ma yu'maruna ina fatan mun fahimta jiran umarnin Allah kawai suke yi su wannan kenan yau mun ci lokaci ga abin nan ko to mu je eh, abin nan a gurguje mu je khulasa